radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta rana a yau Alhamis da fatan an wani lafiya. To abu wanda mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan ko kun san daga nan sai labarin duniya. Sai shirin nan na muleka Iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. sai dai za a fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san? ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 224 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Fabrairun shekara ta 1999 bayan da sojojin sarki napoleon a kasar faransa suka mame kasar masar sojin sun auka wa yankin sham da yaƙi wanda a lokacin yankin kasashen sham yana a matsayin wani bangare ne na dolar usmaniya amma tare da taimakon sojojin ingila da kuma rasha dolar usmaniya ta samu nasara a kansu bayan shan kai da sojojin napoleon suka yi a yankin sham an kuma sami matsaloli masu tarin yawa a cikin gida a kasar faransa wanda suka hada da tilasta napoleon janye sojojinsa daga kasar masar da kuma yankin sham wanda ya hada syria palestine jordan da kuma lebanon masu ware kun san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci a iran sannan kuma a gudanar da zaben majalisar shura a karan farko a kasar marigayi imam kumeni yana da aitullah muhammad hussein bahishti a matsayin alkalin alkalai na farko ba nasarar juyin juhala musulunci a kasar dr bahishti shine fara tafiyar dokokin musulunci da suke cikin kundin tsarin mulkin kasar iran sai da daga bisani makiya jamhuriyar musulunci din sun kashe shi a su na wargaza sabuwar gwamnatin da aka kafa da karshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sanda cikin gida da kasar iran ta samu nasarar cafke shugaban kungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jindullah abdulmalik rigi a wani aiki mai sarkakiya wanda suka gudanar domin kama shi da farko dai kungiyar jindullah tana da mazauni ne a yankin kudu maso yammacin kasar pakistan wanda yake akan iyaka da kasar iran ta bangaren lardin sassan da balochistan na kasar iran mayakan kungiyar ta jindulade sun kashe jami'an tsaron kasar iran da dama sun kuma kai hare-haren ta'addanci a masallatai da wuraren taro da dama a cikin kasar da sunan fada da gwamnatin shi'a a kasar iran kungiyar tana samun tallafi kai tsaye daga kasar amurka da kuma wasu kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya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

ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaba ra'isi na ƙasar iran ya yi allah wadai da wulaƙanta abubuwan da musulmi suke girmamawa a ƙasashen yamma a najeriya kuma jam'iyyun siyasa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya karo na biyu a abuja sannan za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga harmce ƙasar isra'ila ta dakatar da dukkanin gine-gine a yankunan falastinawa da ta mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya yi kakkausar suka ga ƙasashen yamma dangane da wulakanta abubuwan girmamawa ga musulmi wanda suka haɗa da alkur'ani mai girma da kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya a taron rufe gasar karatu alkur'ani mai girma karo na 39 wanda aka kammala a nan birnin tehran a jiya laraba shugaban ya ƙara da cewa kasashen yamma suna wulakanta abubuwan girmamawa na musulmi ne saboda sun sami nasara a kansu don haka suke hushe fushinsu da nuna adawa da ƙiyayya gare su Ra'isi ya kammala da cewa duk wata al'umma wacce aka gina ta kan dokokin Alkur'ani mai girma za ta tsaya da kanta sannan ba za ta taɓa amincewa da zalunci ba ila yau ba za a zalunce ta ba. jam'iyyun siyasa goma sha takwas wanda suke da 'yan takara a matakai daban-daban a zaɓuka masu zuwa a tarayyar najeriya sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya karo na biyu a jiya laraba don tabbatar da cewa an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kamfanin dilancin labaran najeriya nan ya nakalto tsohon shugaban kasa abdulsalam abubakar kuma shugaban kwamitin zaman lafiya ta kasa yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyu a abuja a jiya laraba yarjejeniya ta biyu dai ta buƙaci dukkanin jam'iyyu da kuma 'yan takara su amince da dukkanin sakamakon zaben da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayar a dukkanin zaɓuka na ƙasar idan kuma ba su amince da hakan ba to su zaɓi wata hanya wace shari'a ta amince da ita don neman su taron na jiya dai ya sami halartar shugaban ƙasa muhammadu buhari shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta professor mahmud yakub da kuma spetin 'yan sanda mr usman baba har ila yau daga kasashen waje kuma tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta da kuma tawagar tarayyar afirka au sun halarci taron a matsayin masu sanya ido a zabukan shugaban kasa da na majalisar dokoki wanda za a gudanar a ranar asabar mai zuwa da kuma na gwamnoni a ranar 11 ga watan maris mai zuwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatin hamjar ƙasar isra'ila ta dakatar da dukkanin gine-gine akan yankunan falasɗinawa da ta mamaye tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar guterres yana faɗar haka a jiya laraba a lokacin da yake jawabi a gaban kwamiti mai kula da al'amuran kare haƙƙin falastinawa a majalisar ya kuma ƙara da cewa duk wani sabon ginin da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina yana ƙara toshe hanyar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya babban sakataren ya kammala da cewa dukkanin matsugunan yahudawa wanda gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina a kan yankunan falastinawa da ta mamaye sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma su ne suke hana zaman lafiya a yankin gwamnatin harfikar isra'ila dai ta gina matsugunan yahudawan sahiyoniya har 230 a kan yankunan falastinawa da ta mamaye a shekarar 1967 ya zuwa yanzu daga ciki dai har wa'anda ta gina wa yahudawan sahiyoniya 600 a gabacin birnin kudus wannan shekara ta 2023 da alamun ita ce shekara mafi muni a ayyukan ta'addancin da hanfi kasar isra'ila take aiwatarwa a kan falasɗinawa a yankin yamma da kogin jordan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a safiyar yau alhamis ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin richter 6.8 ta auka wa gabacin kasar tajikistan a bisa rahoton cibiyar binciken al'amuran cikin ƙasa na us geological survey ta ƙasar amurka kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya kara da cewa har yanzu ba a ba da sanarwa ko akwai asarorin rayuka da kuma dukiyoyi a wannan girgizar ƙasar ba kafin haka dai a shekara ta 2015 ma an yi wata girgizar ƙasa a ƙasar ta tajikistan a wani wuri mai tazar kilomita 300 daga garin murghab inda mutane 399 suka jikata banda haka a shekara 1911 miladiya an yi wata girgizar ƙasa mai karfin ma'aunin richter 7.4 a ƙasar ta tajikistan wanda ita ma ta yi sanadiyar mutuwa da kuma jikata mutane 90 dusar kankara mai tsanani ta auka wa wasu yankuna a yammacin ƙasar amurka a jiya laraba wanda ya kai ga dakatar da tashin jiragen sama kimani 1,500 zuwa ciki da wajen kasar tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa yawan dusar kankara da ta sauka a kan wasu jihohi a yammacin ƙasar amurka ya kai tsawon sentimita 60 wanda ya hana tafiye-tafiye da kuma katse wutar lantarki daga wasu gidaje da dama a yankin. labarin ya kara da cewa a jihar minneapolis daga arewacin kasar an yi dusar kakara wanda an dade ba a yi irinsa ba har ila yau hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar amurka ta ba da sanarwar dakatar da tashin jiragen sama fiye da dubu da biyar a duk faɗin ƙasar a yau alhamis masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. an gaida tahir raji da ya kanto labaran duniya sai kuma shirin na na muleka iran tare da muhammad amin ibrahim kiyawa muleka iran Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa ya kawo muku bayanai game tarihin muyan wurare na al'adu masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu wurare sun ci tare da mu kuma za su shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ya gayyato muku wani bako ne da ya je yawon shakatawa garin Larijan domin yawon bude ido. To amma kafin mu kawo muku tsarabar da wannan bako ta mana bari muku shimfiɗa kaɗan game da garin na Larijan. garin Larijan yana ɗaya daga cikin ɓangaren garin amul da ke lardin mazandaran ɓangaren arewacin dutsen rashti alburs dutsen damavan da ke Larijan, shi ma duk yana cikin hanyoyin isa zuwa ga wannan gari na Larijan. mutanen garin Larijan suna daga cikin ƙabilar tsabari kuma suna magana ne da yare irin na mazandaran to wannan kenan a takaice game da lardin Larijan don kada in cika ku da surutu to ba tare da bata lokaci ba barin gaito muku bakonmu a wannan shirin wato sadiq aliyu musa ɗalibi a jami'ar tehran da ke nan birnin tehran domin jin irin abin da ya gane ma sa a wannan ziyara da ya kai inda na tambaye shi ganin cewa wannan shine karan farko da ka ziyarci garin larjan ko me zaka ce game da wannan ziyara da kuma yanayin da ka garin to alal hakika wannan tafiya tana daga cikin tafiyan da na taɓa yi masu muhimmanci ko masu amfani domin kuwa tafiya ce da muka haɗu da 'yan kasashe da dama kama daga afghanistan pakistan palestine syria iraki da wadai wasu kasashen haka <clears throat> hadda ma nan cikin kasar nahiyar mu afirka da wani dan kasar morocco so kasa ne da yake da tawagogi daban-daban daga kasashe daban-daban so akwai za da farko dai za a samu eh, sanayya tsakanin ku da wasu 'yan kasashen wannan kenan a tashin farko abin da ya fi fara burge ni sa'an abu na biyu kuma mun shi ne a lokacin da ake e, zubar da dusar karkara kuma yankin da muka je wato yankin ko a ce gundumar mozandaran e, yanki ne da yake da zubar ake wannan dusar kankaran sosai akwai bayanin da yake nuna kan cewa ma rabon da irin wannan dusar kankaran kusan shekaru goma sha biyar da suka shuɗe kenan to da yake gunduma ce to garuwa garin da muka je shine garin eh, garin larijan gari ne da yake da ɗimbin tarihi kuma a garin ne akwai wannan dutsen damavand ban iya kiyayewa ba yana daga cikin duwatsun da suke da tsayi ba san ko shine na nawa ba a duniya to amma garin yankin yankin da yake da tare da tsaunuka manya-manya wanda akwai wuraren da zaka ga kan cewa ma daren wajen eh, mutane kawai suna irin fafu kira mutane irin su yi sa kofa kawai wanda kenan haka ana magana kamar shekaru dubu uku baya kenan amma da yake zamani ya zo to ana yin gini ne sosai ko wani abin da zai baka mamaki shine game da irin wannan yanayin shine zaka samu akwai abubuwan mura rayuwa da dama a wajen ma saurare kada ku sha'afa wannan shiri na muleka Iran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma za a iya ci gaba da bibiyan sheshen da muke yada muku a shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng to har ila yau muna tare da Sadiq Aliyu Musa ne inda na sake tambayan shi ko za a kwatanta yanayin wannan gari da irin yanayin wajenmu musamman arewacin Najeriya ganin cewa yanayi ne da suke da kamanceceniya sai ka da baki ya ce eh to yankin yana a arewacin eh, iran ne amma dai gaskiya dai eh, ba su da wata kamanceceniya dalili kuwa game da na faɗa a baya shine yanki ne mai manyan tsaunuka da hawa da tudu da gangare haka so yankinmu na arewa majority dai za ka samu dai shimfiɗaɗɗiyar ƙasa ne in ba irin ƙasa irin wurare kamar adama taraba ba ne za ka dinga samun irin wannan tsaunuka din da ake iya gani sa'an nan kuma abu na biyu shine eh, yankin duk da kakikin cewa cikin tsaunuka ne gwamnati iran ta yi kokari ta kai musu duk wani abu kayan more rayuwa da suka shafi gas din eh, girki eh, ruwa da kuma wutar lantarki wanda ka ga kan cewa kamar yadda ake bude famfo kamar yadda ake iya kai ruwa a kunna famfo a ruwa ya fito to haka zaka kunna gas kai girkin ka rufe kamar so suna da gwamnati ta iya kaiwa wannan kayayyakin amfanin mara rayuwa zuwa can wanda indiya arewacin najeriya ne akwai wuraren da ma ba su da irin wannan cigaba na rayuwa din wanda ruwa ma kai wanda yake common ana iya samun matsaloli to akwai dai ne daban-daban da suka shafi irin wannan kuna suke da yake bambanci ne tsakanin wannan wurare guda biyu tsakanin arewacin najeriya da na iran to madalla a gaida sadiq aliyu musa wani ɗalibi dan najeriya da ke karatun digiri na uku a nan jami'ar da ke nan birnin tehran game da wannan gudunmuwa da ya bayar kuma masu saurare sun ji kaɗan daga cikin irin abubuwan da ya gani mai irinsa da kuma yanayin yadda wannan gari yake na larajan da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma za a ci gaba da kan cewa da mu a cikin shirye-shiryen da muke yada muku musamman ma a shafin yanar gizo wato www www.housetv1.ng ni ma da gushin nake cewa ku huta lafiya. ma sauraro ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. jama saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da aka yi masu ma'ana a nan kasar Iran. Lokaci ya zan haɗa ku da Latif Kazimi domin jin irin wakar da ya tanadar mana. Ai saurari lafiya. می توی چشمات یه دنیا مهربونی نزاشتی حس کنم در و هیچ وقت با اون لبخند گرم آسمونی یه لحظه چشم از من بر نداشتی قبار غم را از روهم زدودی نزاشتی تیرش شبهای تارم کنارم تا سهر بیدار بودی فرشته پر از ایسان و خوبی وجودت مهربونه مثل بارون توی تسکین دردایی که دارم توی تسکین این عشقای پنهون فرشته ای از جنس بهشتی شبا بیداری که آروم بخوابم با یک رویای زیبای شبونه جدا شم از غم و دردای آن برای زخمایی که جسمم رو اسیر درد کرده توی امنیت این روح خسته بدون تو بهارم پیر و زرده برام اکسیری از رویا و عشقی تو از بارون تو از جنس بهاری شبیه مردم این شهر نیستی فقط به روی شونت بال نداری فرشته پر از و خوبی وجودت مهربونه مثل بارون توی تسکین دردایی که دارم توی تسکین عشقای پنهون فرشته ای از جنس بهشتی شبا بیداری که آروم بخوابم با یک رویای زیبای شبونه جدا madalla da latif kazimi a cin wannan waka da ya gabatar da fatan masu ware sun gamsu kuma ta kayatar da su a nan zan jan linzamin shirin ga lokacin da aka ta ɗibar mana ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wata sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shi ne kammala ni duk dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. بهار تو خونه قد کشیده ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده بهار خانوم خسته راه نباشی خانومی کردی اومدی دوباره چتر درخت و واکن و ببارون بگو که تا آخر شب بباره to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fito mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu